a taimaka ma, da babana da innata ba su da hailin kana asibiti a taimaka ma. na yi ya na sai da kan in bi dan mashi abinci in ba shi kan hankali na zannawa ko ni ban ci ba ballantana abin da ballantana abin mai aiki eh ballantana a ce ai mai wani aiki ba wannan zance kuma tunda babu shi a masu kallon mu hakika labarin wannan yaro labari ne mai tukar ban tausayi wanda ya kamata ce al'umma shigo domin a taimake shi wannan yaro dai yanzu haka kimanin shekaru na a takwas a duniya wanda ya kamu da wannan matsala wanda ciki ne kan girma ya koma kamar masaki wanda matsala hatta kan wa yau ma kamar da mahaifiya ta faɗa cewa yau an ɗan samu sauki domin matsalar wani bi takan taso ne hatta kawo wurin waya ne ya zama to ko nishi da ke yake yi wa uba da ɗaya wanda kuma yanzu haka ba su tare da mahaifin wannan yaro wanda mahaifi ne shi kai ne a talaka ne a direban mota ne da ko mota ma ta baka lashi a yake yi wadda ita yanzu haka yanzu halin da ake cika sai ma ta je tayo a ciyawa a daji take samu abincin da a tacciyar da yaro wanda tacciyar da yaro wanda sanadi wannan matsala yanzu wannan yaro ba bai ma iya cin to ko wani kalato ne dole dole sai dai shinkafa ko kuma ko kuma biredi wanda in ma an yunkurin bashi dan canya to eh, yakan yi ma kamar ya mutu ne wanda matsala ce da sun zo asibitin gwamnatin tarayya da ke ne cikin garin gwaso jihar zamfara domin a masu ba su magani wanda likitota sun diba matsalar sun ba su auna aune da gwaje-gwaje da za a je a yau domin ganin cewa an san me a cikin cikin kuma wani kala aiki ya kamata a yi domin a raba wannan yaro da lalura wanda a lokacin da ah, ta hito ne tana kuka wanda ko da kuɗin ma kaba kaba da ta zo daga garin su na kwatar kwashi zuwa nan cikin garin gusau a daken kyan ta same su to wa uba ai magana cewa wani awo ko wani gwaji ko wani magani bala tana ai magana yima wannan yaro aiki wanda ganin tana kuka ne ta haɗu da bayan Allah wanda ya kawo ta a wannan ofis namu da ke cikin garin gusau jihar Zamfara wanda ta koka mana halin da take ce kamar za ku ji a cikin wannan bidiyo mun sani cewa kashi 99 na al'ummar da ke cikin wani yanayi in mun dora muku su kukan taimake su to wannan yaro na daga cikin irin wannan mutane da ke fama da wannan matsala wanda duk wanda ya gan shi ga ido zai ce yaron lafiya lokaci bai da matsala kowace iri amma sai dai yana fama da wannan matsala mu taimaka domin ceto wannan bawan Allah ga duk wanda ga wannan bidiyo yana son karin bayani ake ne ko ga wannan yaro zai iya zuwa ofishin mu da ke nan ne kusa gidan mai goro a nan cikin garin gusau a jihar zamfara ko kuma ya kira lamba waya kamar haka a sifili takwas sifili sittin da tara tamanin saba'in da hudu a tasa'in da shida haka zalika ga wanda ke nesa yana so ya taimaka ma wannan yaro ko da da naira guda ne domin a samu a ceto rayuwarsa zai iya turo tallafi ne a wannan asusun ajiya namu mai suna mai biri da charity foundation bankin salim bank mai lambobi kamar haka a sifili biyar sifili bakwai uku biyar sifili shida hudu daya allah shi ba mu ikon taimaka ma wannan yaro ga cikakke zanta da mun kai da mahaifiyarsa da kuma shi kai ne akan halin da yake ciki allah shi ba mu ikon taimaka musu me sunanka Halima Abubakar. ga wannan matsala ga cikin ka tun yaushe ta same ka? Shekara takwas. Yana tun da an kahe ka an ka faɗi maka kina ko? Ah, ya kaka ji kullum ka hito ka ga kannan kalawai abokan kalahiya lau amma kai da wannan matsalar zahire ki mai in muna wasa ah, to gashi kun je asibiti me ya hana amma kana son a ɗebe ma matsalar mm. taimaka min da babana da innata ba su da halin kai na asibiti a taimaka ma. To Allah sa mu dace. Allah sa mu dace. Me a sunanki? Salamu naki. Shekarun ki nawa? Talatin. Ya kuke ran yaro? Ɗan ɗana ne. Shekaru ne nawa? Shekara ta takwas yanzu. Shekara ta takwas yake. Mm. Menene annan ga ciki ne? to da daga shi nan Allah ɗaya wasu sani ina tun yi shekilar na matsala to komi dai annan wurin ta shi na jariri eh. shi na girma cikin na girma shi na girma cikin na girma eh. sai nuna kurbayan ciwo ne eh. a ah, da masa biwa zai to sai nuna ciwo ne to muke ta hama dai zuwa asibiti sai an ɗauki nauyin sai abin zan ba shi ba ne ba tun kun ba shi ke gare mu ba ban gane ba shi sai a kiya ko koya to sai su ce sun gama sun yi wayan sun koko ba a sami wanda ya ɗauki nawan nashi ba ina mahaifi ne shi na kutar kwashi a shi bai da sana'a yi ne ko kuma ya to sai an ba shi malasa mota taba ka lashe kai eh, kenan taba ka lashe in mm. me yasa ba mai aikin ba ba hali sai ma na je daji ma na yi ciyawa kan in ba an ga dan da abinci bai ma ci man to kowane iri ne komai iska komai ruwa sai na je daji inda aka tsani tuna bai ci man to je wurin uba ne sai ce man bai da suwa ah, ya kika ji idan kin ka kalli din nake ga yana cikin wannan ai wallahi kamar yan wata nake ji na cikin ma Allah kan horar cikin da nake cewa ba a bakin ciki da nake zarga zarga dan gaba an Allah yanzu sai kin yi sai kin yi a mi sai kin yi ce na yi wuciya na sai da kan in bi dan mashi abinci in bashi kan na hankali na zannawa ko ni ban ci ba ballantana abin da ballantana abin mai aiki eh ballantana a ce ai mai wani aiki ba wannan zance kuma tunda babu shi to wani kira zaki ga al'umma na duk wanda ya ganga bidiyon ya zo ya taimaka muku domin a samu a wannan dan dan dana ki aiki ya ci gaba da rayuwa kamar kowa ina bi da alhama game duk wanda ke da shi ya taimaka man ga wanga bawan Allah don annabi Allah ya jibi domin ya ta wanga abin da nake kasa lahiya sama lahiya ban zuwa wanga yawon ina yawon da a ce in je yawo kuma a ce in hau in hwaɗo ya zan ajali na ina bi da Allah taimako ga mutane ran Allah Allah ya ɗauki ma wanga lalura ya ɗauki ma shi da ke da ita amin sun mamu kenan baki jin daɗi kikan kyawun da ke kai wallahi kwarai wallahi ban jin daɗi ko dina tuna sai na yi kuka in sha hawaye na kukan me kai kukan kwanan ciki ba a ciya bakin ciki akan bakin ciki saboda ina da wanga dan da marasa lahiya ga shirin shekara ya shigo ta takwas kenan ah. eh, dai marmar shi da shagoyo bayana tun shi na jariri Allah samu dace to amin da sa'an